duk da ka su cikin jama'a wallahi ma'anan je yake fassara mana ma'anan sharif me ma'anan sharif shine wanda yake ɗebe zunuban mutane shi kuma je ya wanke da ya zo ne yanzu duk wani mai zunubi an ɗauke shi kuma manzala ya musu alƙawari cewa duk wanda ya gansu ranar litinin shi ya gani duk wanda ya gansu dan aljanna yaya kuke gani jiran da aka yi na awa ɗaya ko awa biyu mutum ya samu aljanna da shi ne ya tafi neman kuɗi wanne fi masa yana da haɗi da aka ku gode ma Allah wannan sharif su ne wanda za a je Maroko a kashe sama da dubu ɗari biyar a ziyarce su da guziri da komai yau gashi ya zo gidanka nesa ta zo kusa sunansa sharif mu'azu bini sharif muhammad al-bashir bin al-khalifa sharif muhammad bin al-khalifa sharif muhammad bin al-khalifa sharif muhammad bashir bin khalifa sharif sayyidi muhammad al-habib dan maulan mushak ahmad tijani tsakaninsa da shehu tijani mutum biyar daga kansa zuwa manzan allah mutum talatin da ɗaya ne yanzu ga manzan allah a garin a ranar litinin wannan farin ciki ya isa haka da za mu saurara abinda sharif zai ce yan uwa hakika Allah ya azurta wannan gari da bakuntar shari'a duk annoba da masifu da suke garin yau Allah ya ɗauke su ba wai su zo gari kawai wallahi wata masifa tana so ta kunno kai Allah ya ɗauke ta